neman ki amma sai kika dubi ina jin tsoron Allah a daraja ce a ce sanata wance ka taba kaza da ita matar gwamna kaza matan minista kaza darakta kaza kai ne saurayinta amma ta neme ka sai ka ki kace kana jin tsoron Allah to zaka shiga inuwar Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhadha fa akhfaha ko hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya ɗauki sadaka ya bayar ya ɓoye sadakar tashi har ma hannun dama bai san abin da hannun hagu ya yi ba kun ga kwa dukkan sadakar da ta kai wannan matukar ku dubi hannun hagu da dama ba yadda za a ɓoye wa juna amma a ce ki ɗau sadaka ki da hannunki na dama har hagu ba ta san labarin haka ba kai lallai kin kai matukar ɓoyewa to kenan ki yi sadaka saboda Allah ba wanda ya sani ka yi sadaka saboda Allah ba wani sani amma kar ka ɗauki sadaka ka bayar da kana ce ana rigar nan a baku ga ragowar dina ne da na ɗinka mushi fa eh, a ai habawa waɗannan takalman nawa ne waɗanda na nasa wata biyu shine na bashi Allah da ya biya mu Allah da ya biya mu ai alhamdulillah dai a a Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata sadakokin da kuke da gori da cutarwa yana daga cikin cutarwa in ka ba mutum ka je ka ba da labari yakan cutu ya je wurin taro yana daga kafaɗa yana gayu sai kuma yana karyar banza ni na dinka mishi fa to ka sace shi kenan yanzu ba sauran gayu ko saboda haka gaskiya saboda Allah za ku yi saboda Allah wannan hadisi yana kwadaitar da mu ashe idan za a yi sadaka mutum so ake yi yayi sadaka da hannun dama malamai suka ce dama ba a bayarwa ba a karɓa da hannun hagu su ake in za ka bayar sadaka ne ko kyauta ko miƙowa ka yi da dama in za ka karba ma ka yi da dama wannan hadisi yana ishara zuwa ga haka wa rajulun zakar allaha khaliya da mutumin da shi kadai ake ɗaya tuno Allah fasabat ainahu idanuwan shi suka cika da hawaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi duk wanda ya samu waɗannan siffofin jama'a zai shiga cikin inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah ɗin jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shi ne ainihin hadisi na goma sha hudu eh, na sha uku ko to bari mu ga ko za mu iya ƙarasa zuwa ga ainihin hadisan da mu karanta Alhadisun rabi hadisi na na sha sha hudu an Abdullahi عمر Umara an رضي radiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دايتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم idan matar ɗaya daga cikinku ta nemi izini za ta je masallaci haka asalin cikakken lafazin yake kada ya hana ta in mataka ta ce mai gida zan je masallaci to kar ya hana ta rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi idan mace za ta je masallaci ba a hana ta amma kuma bai halatta ta sa turare ba kuma dole za ta bi ka'idoji ku kiyaye daga cikin ka'idojin kun ga na ɗaya ba sa turare ba ado ba sanya yadi shara-shara babu sanya tufafin da zai bayyana gabata, dole ne ta sanya hijabi mai faɗi dole ne ta rufe duk abin da za a gani a fitinu in ya zama za a ga fuskarta a fitinu to ta sa ni niƙabi sannan duk wani wuri da za a gani a yi sha'awa zabbanta ya tsunta ta yi lalle ta yi kunshi ta yi kaza duk ta lullube sannan duk wani karau da yake motsi a jikin hannunta